وما يلقيه في الاخره فقد اثر مجاهده چودیا بگذارم که ما اشی دیو مجی دیاد دیو این تا دیو بگر دیو بیتا میشا در لیو بیتا دیو یا دی در دیو اویا بیو چکنی جو بو اندر بار بشی اچی جو یا جتا کلالا مرد بکیر wa mutum ya fi tafala labarai da suke wa mutum a daren wata ya fi wata sun alheri wani ya fi shi ko ba ma bayan bayan samun ba fara ba zai tsara in a wanda ya sani ya zo ga wani rana kuma tayar da zai fara da tayar da zai muna jira mana da ta gagare su gaba kai da wasu malamai wanda wata sai amma ni ne ta fi karfi na tambayar ba san lokacin da da ranar da zai zo ba ban san kuma yaushe zai fara ba kuma ban san yaushe amma Allah ya fiye da cewa ya fi wata biyu khairu na afrika har zuwa wani sai kuma ko dukan kuma su zani ba ba su da lokacin da suke fara ko karewa ko ranar تو وہاں سے کیسے کو کلی کرو گے کیسے بھی بات کرتے ہیں پھر جب بھی مستقبل پر جا کر گھرے مانا ہمارا کیا اس کو راہ کرو اور اکیلا اور اسے اللہ مالک و مالک میں شہر ہوا کر لگیا اور جنگیر جائے ya hukuncin azumi na yayin da nake fama da mura mai da kakin kakin majina cikin makogo ka ake rubin kogo ba haka ake rubin da wata kila da gawa har ma na da zai kogo duk majinar da ba ta kai ga kan harshe ba to ba ka da bai da ita abin da ya zo kan harshe aka kaɗe shi ne ake cewa an ci wani abu ko an sha wani amma abin da bai fito ba ya zo ma koko bai zo kan harshe ba ga da take sa ke yin ciki to ai ba ka da ikon fitar da shi ba wannan baya ba ka da shi Allah ya sa an gane وليس السلام عليكم ما لم يشاء الله تنفيع الا يكفيه عباده ما لم نكن امنا بياني akan littafin zakka wanda wani gaba daidai kan ɗari karatun da muka yi amma mun kwaɗi littafin zakka da kowace da kowace ko ka nema sai ka samu bayani to akwai addu'a da tambaya wadda lamarin kamar aikin wadda suke ta tambaya a kan aikin hajji an ɗan samu matsaloli suna gani kuma su ta alaƙa wasu har yanzu kamar an samu rage ne na alaƙa magana cewa ta dole sai an yi tata kuma a kan su kafin ka yi magana a kansa saboda sai ka iya samun tabbaci a kan al'amarin sannan kai magana ba kawai magana mai magana ne kawai da kafin kai magana ire-iren waɗannan labaru wasu a facebook suke gani ko wurin tantance wasu su wasu abubuwa kuma wani labarin da irin na rumu haka na kake ba za a tsaya a tantance abu ba sai kuma a ɗora labari so duk kuma abin da ya shafi wata magana a kake shafi addini to in an ganta ko a facebook ne wanda ya tsage ta kila ya tsage ta ne kawai haka bai masu ne ba to zai a sake dawa da ita wajen masu ne a cikin su yi bayani wanda ni ba na shiga kan wannan bayanin na kawai ka ga abu akwai zo kai ga rubuta su in gana so ka zo gaba na ka tambaye ka tambaye da ranka in ka amsa to shi ta na tsaye wannan shi ne amma kawai labarin a ce an yi kaza ka dauki da ka kora da wasu kuma ba ka iya tabbatar wani daga ya gani shi ne ya saura ba ita hukumar alkazai ta kasa kila ne kuma mai binci ta ya sani ko wani abin daga saudiya su mawa umarni ne ke wasu baya iya sani kawai magana zai shafi yau fara to amma dai wani abin da muke kwata shi ne idan kan da hukumar alkazai ta kasa ta san tana da son ma su samu alkazai da yawa ba za ta zo alkazai kuma ya kana to amma kuma ba a same su da yawa ba so duka ba za ka iya cewa ga dalili ka tantance ka ina da za su zaura da jiwa ta kayan amma mun fatar da muke yi shi ne suna fata ko ma mai ne ne, Allah ya sa waɗanda duk suka biya su tafi Ba ba za ku ce abin ba dan wannan abin bai muku daji wajen duk waɗanda suka biya kuɗi muna son Allah ya kuce tauriya in ita ce in ma na ne Allah ya kuce su ya kawo mafita dukkan waɗanda suka biya su ne don ba daɗi a ce ka biya kuma ba ka samu tafiya ba daɗi yawa to mu addu'ar mu da wannan ake tambayar mu cewa ku yi addu'a fa da masu hajji international irin su ah, waɗannan da suke tun abin nan travelers da manajeriya waɗanda su ma suna tafiya da ɗalibai wani za ka ga alamun da sun kai ɗari biyu wani sama da haka to duk waɗannan addu'ar da muke yi shi ne duk waɗanda suka yi agreement da su Allah ya fitar da tafiyar da sa su bi gaba ɗaya wannan shi ne addu'ar da muke nan dai akwai su kautar ba yana kokari tsakani da Allah mutumin yana kokari akwai su al'umma akwai su a daga waɗanda ba mutum na kira kuma su ba duk so muke kowa Allah ya sa al'adar ka ya tafi da su biya ya dawo da su lafiya idan an samu wata matsala a yanzu muna fatan kafin lokacin aikin sajin Allah ya sa wannan matsalar ta warware duk waɗanda za ka tafi da su ka tafi da su duk waɗanda aka yi ɗan da su Allah ya kawo hanyar da za a bi a warware ba mu wannan shi ne abin da ya kamata mu a roƙe mu ko kuma a gaya mana mai kai da saudiyar da nasa da su wakilai waɗanda suke inda na abin traveling aid ko da su ɗin duka mu fatan mu shi ne allah ya warware su su matsalolin da su da alhazan su je lafiya da lafiya duk wanda ya biya kuɗi allah ya sa ya tafi a wannan shekarar ya wata shekarar in Allah ya a zuwa mu zai buɗe abu in daga can sofiya din ne zai buɗe in ma daga nan ne zai buɗe in Allah ya tafi a zuwa. kuma kaga kowa zai tafi ba tare da ana da kowa yawa kuma roƙon da zamu yi da sofiya da sunan ƙasa waɗannan ne da kai da sun da suke da wakilai mutum da za su kowa kasu matsala idan haka waɗanda suka tafi kudin ba su samu visa ba a nan ne za a samu matsala ba ko da idan kuma ba su fahimtar abin da nake faɗa kawai da suna ji ne ana kawai da amma su masu abin sun san da nake nufi kuma da kuke za mu ke addu'a dukkan masu jirgin yawo da ma waɗanda ba jirgin yawon ba dukkan so muke Allah ya biya bukatar kowa Allah da suke karkashin sa ya je da su lafiya ya dawo lafiya kuma a samu musu biza su tafi su je su dawo idan duk wani abin da zai kawo da bai bai ko daga ina ne nuna su Allah ya kawo warware Allah ya warware abin a samu wani ba wannan shi sarori da kake ce ba mun kuma wani wani a kai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 نعم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم لكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ۖ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وجدي تبارك وتعالى يده وأنكحوا الأيام منكم وأورر ما دودا لباس دا ما تركوا ياتا وأورر مسلم لتكنكم يا إلا والسالكين أوروكا وأنت سكر سالحي من عبادكم لك سكر بايد لكم أقويكم إن يكونوا فقراء إذا لم تكن سيف الكيرين يغنيهم الله من فضله الله ذي ولا تاسو لدوات واتو والله واسع عليم الله ما يلوى من يلوى تاوى من اظهر أليم ومقدور وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا ولن تستعف أمر عبادة لتكن كسكان وتستمن توكا حتى يغنيكم الله من فضله عرف أن لا يعود تأخذ بفضل والذين يكتبون الكتاب waɗanda ko suka nemi a rubuta musu fansa don suna bayan suna masu fashi kansu min ma mallakar aimanun daga abin da an ku ya mallaka wa ka to ku rubuta musu wannan fansa in alimtum bihim khayra don kun gane cewa akwai alheri a cikin ka wa ku ba su min malin da daga dukiyar Allah الذي آتاكم ملا الليبار والذوكي ولا تكرهوا فتياتكم كذبوا في لكتابة وتستغاربوا وقبائكوا ما تعالى الجزائر كذب في لكتابة في الزنا إذا أردت سبارة تنسي ونسل نسل لتكتبوا أرض الحياة الدنيا ومنكم لبقولها وكذا أكثر في الدنيا man yi kuke kunna man lafiya duk wanda ya tilasta mu wani ya laifi dan fawa da yake da ita a kan inna allaha tunalla shi allah zai ba da ita ga inna bayan tilasta wa da ta musu ghafuru rahim wato allah mai gafara da kuma mai tausayi wala qad anzalna ilaykum ayat allah ta hakika mun saukar da zuwa gare ku ayoyi mu wajina ce waɗanda suke mabayyana ومثلا من الذين خلوا بقبلكم لمثالي وأن ذكر كنوت كافركم وموعظة لوعدي للمتقين بمصدر النظر ولنا آيات بيت أمتكم وشيئا akwai umarni na yin aure da ciki akwai kuma cewa a kula da addinin mutum wajen da ba shi aure ba kudin da ake lura da shi Da kuma cewa Allah in yi in kai auren da in ba ka da shi amma ka tsara Allah ya ce zai wadata na uku shi ne wani hudu akwai cewa waɗanda ba su da kudin yin aure wajidi ya umarce su da zama muka da mutane saboda shi Allah ta baraka wa ta'ala shi ne mai wadata su sannan za mu ga cewa akwai hannun ga wanda yake bauta a ƙarƙashin ka ko yake aiki a ƙarƙashin ka akwai hali na cewa kada ka sa shi ya rinka aiki ka ko saboda kawo ka take da ita akan idan da tilasta aka tilasta kuka da wannan bai gafara za mu fara da cewa a yi aure manyan ya ce a yi aure aure sai muka ga ya kamata mu fara magana daga kan ma'azi na aure wanda ya fara ya sa Allah ya shafa da aure aure ibada ce ta jin daɗi kuma ibada ce wacce ake holewa a cikinta kuma ba ɗan adam ne kaɗai yake yin aure ba inda ma shi ɗan adam da yake Allah ya saka masa shari'a to shi yasa auren sa ya zama to addini ya zama to bin Allah amma yau da dama ƴaƴan musulmai da yawa za ka samu suna aure ba a matsayin ki ba da suke yi suna yin sa ne a matsayin wani komai shi kuma Allah ta bar ko ta yana so rayuwar mutum musulmi ta zama to gaba ɗaya ibada ce babu wani abu da zaka wanda ba ibada ba gida talati wa sauki wa kaya rayuwar da ba ta Allah ce ba ta sai ka yi da Allah yake so shi za auren ka ibada da ga saka ka dauki aure ba a matsayin ibada wani malami yana magana yana cewa akwai abubuwa da ta da ɗan adam yake mantawa da cewa ibada yake sai ta ganin su kamar ba ibada Ma ibada ne. yanzu misali da aka ka zo kwanciya ka yi bacci wani zai ɗauka bari ka huta ne a'a abin da ya kamata bari ka huta cikin ibada domin bacci ibada ce saboda masu Allah sai da ya gaya maka na dubban bacci yadda za a yi kwakwanta ka yi bacci har ma ga Allah ya ce irin wannan bacci in ga kwanta sai ka mutu a cikin sa baka tashi to da har za ka shiga aljanna to amma da yawa daga cikin musulmai suna ganin kamar baccin su ba ibada ba dan haka kawai abin da wani ya dauka ibada shi ne gaba shi ya kalla kawai ana take ibada sauran komai wani abu shi ne yi kolewar ta yadda ya gada kaga wannan ladabi ne wanda Allah ya saka a cikin shari'a ga yadda na da wani da yawa kawai yadda sai yunwa yake ji bari ya samu abinci ya ci to cin abincin shi kansa ibada ne maza Allah ya ce duk wanda ya yi basmala lokacin da ya samu abinci ya ci sannan da ya gama ya ce alhamdulillah da jazin al'amari wa kafani na aulari wa la quwwata illa billah bayan ya ci abincin ya more kuma ya koyi. kuma za a ya ce masa gasa to amma yanzu nawa za ka samu musulman da suka ci abinci su yi zama kuma a nan su biyar da abin da na ni'ima da suka fi suka gore ma Allah kuma sun na ma Allah ba su da ƙarfi ba su da dabara arziki da kawai Allah ya musu sai ka tara musulmi ɗari da ya ka samu goma a cikin wanda suke da wata tunani kowa kawai ya tsaye suka fi a zaba ruwansa idan ya koshi ko lafi da bai ba ya sai ya gode ba Allah a wajen sai ya gode ba a har haka da kudin da wani ya kai da ga ai kudi na yanzu kana kira Allah ma wani da kudi na da kuma dan bai zan gode ba Ka yi wallahi da yawa da yawa yanzu idan ya zo kan riga ba zai iya cewa bismillah أجيب من الله يأتي هو يتبع بسم الله الذي كفاني لا هو لي ولا قوة إلا بالله تجيب من الله يأتي ولا تكتب أكثر من الله وسلم متلذي وسلم ba ma ibada ta ke ba wani sun dauka kawai ibada shi ne ko masallaci shi za shi Allah ya ce rayuwar ka gaba ɗaya ke ba da ko kai ba ka da zai wasu mu ba ka lada sai dai in ba za ka bin ba amma idan za ka bin mu ka zo girma sai mu ba ka lada to amma bai da cikin da ake shafi za a yi tsakanin mu da tsakanin da Allah da wuya ya fi yawa da aka kan wannan da suke musulmai ko gode wa Allah a cikin wannan ma za ka yi ni dai ba suna kawo amma na san da aka kawo da ba. nan to daga yau ka ji kuma ka ji abin Allah ya ce in ka ci abinci da kuma kuma ka gode ma ana za ka yi ko ba ka yi ba za ka yi ba to ka je ce ce ni ba ruwa na ko da ba na iya ba da ba na iya ko ba da amma ni zan ga mutum hajjar samun lalaci na haka zai ga amfani da ita da jin da to wannan ke shi ya sa ta da yawa bai ɗauki aure a matsayin wata ibada ake yi. ya ɗauki aure a matsayin kore da aka kawo za a yi shi kenan shi ya sa ta da akwai mutane da yawa wanda idan ka samu saɓani da matar sai ya ce ba zai yi ce ba wallahi zai fara tun da zai kamar iyali to shi ke ma wanda zai kawo ne ba zai to kaga ke nan yanzu ba ibada ta dauka ba ke yanzu foro za ka foro za ka yi tun da kana da kai da ma ta cikin ibada Allah ya ce jarraba ko babu ranar da za a ce kawai yanzu yana ce wani ka Allah tun da abin haka ne ka dora mun cewa bai ko to ba zai ji ma lafiya ba za ka iya gaya wa Allah to amma me yasa matar da kudu kuna da da ita kai ma zo ka saba ma Allah ka dora mun ciwon kai amma da kan ka maka bani da ita shi kenan sai ka ce ba za ka yi ba to ka ga ke nan kamar kai rayuwa auren ka ba ni ba da in an maka ne yi? in ba an karɓo ba za ka yi to wai ma me yasa ne ake aure shi ne ma tambayar da da a zama wani yau ne baka na kana da kuma to na haka amma kai akwai abubuwan da za ka iya ba da amfani ko ka ce na yi aure saboda more ya ga dama ya Allah ya karɓi da ya karɓi an bai karɓa a je ma kayan ba shi ke to wai da bar to shi ke bari ka ci faɗa ta yadda ba da lokacin tantance manufar aure da ba ta yi cikin musulunci na farko suka ce al-istijabatu lillahi azza wa ta duk wanda ya aure ya yi saboda ya amsa ma Allah kuma da Allah yanzu da Allah da wannan kake fara ne ko dan ka amsa umarnin da Allah ya ce ya ce kai ayat shi din ayat da ne magana da Allah ta rubuta wa ankiru ayama minkum wa salihin ila ku aure ku idan an ji a wurin da jama'a sai ya ake ba mu umarni kama kai ma Allah ya yi magana da kai da zaka yi aure cewa fankiru ko aure kaga kai da zaka aure su da kai ki ko kamar da fara ga rawar cewa shi aure ka nan turbi shi aka mai da shi ce ba amma hatta dabbobi suna aure ko tunda Qur'ani ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane irin aure da ta zo ka jashi ma'auratan juna a ƙarƙashin wannan shirka malamai suka yi cikin ba da da abubuwa suka ce a shewa da auren nan shi ne ma ba mabuɗin arziki gaba ɗaya tun a ce komai daga ma'aurata kowane abu sa masa aure sai ma aka gane a shekara ruwan sama sai ga jimarin sun yi aure ake iya samun sai aka ga irin su masara irin su shinkafa irin su gero irin su dama irin su dubino irin sauran dukkan tsirrai da ake da sai aka ga ashe sai sun yi aure suke haifar da kaya a shekarar hatta abincin da muke fice ta hanyar aure ke dole makarantar sai ta yi aure ta ma'aikin da wasu shinkafa haka duk sauran da wani abinci da kan so idan ka dawo kuma irin su shanu irin su rakuma irin su awaki irin su tumakai duk sai sun yi aure suke haifuwa su da kasilan ko sannan idan kama kuma irin su kifi a ruwa da nan wani su duka sai an yi ruwa da sai an yi aure ake samun yanan kifi a sadar da kaji da suka biyu sauransu to kenan malam yanzu idan an lura menene abin da yake iya samuwa ba ta hanyar aure ga mu yanzu duka a cikin taro duk ta hanyar aure ba ta to kenan auren nan arziki ne yanzu wannan duk kowane sautin da yake fita ake jin su a ciki da waje sai da wayoyin suka yi aure ko da suka haifar da sautin kenan yana nuna maka ba ba wani abu kada da wato auren a shi auren kenan shi ne babban al'amari to yanzu zai yi aure da yawa an yi yana tuna manufar aure ba shi shi ke zama da arziki haka ta hanyar kudura ta ubangiji shi yake kasa abu amma ta dalilin aure to in haka ne me yasa ake kyamar aure a yanzu tun da shi ne hanyar arziki ko me yasa na lokaci me yasa aka ce ake kyamar auren yanzu me yasa ga dai abin da a tuwa auren shi ke zama da arziki ina da kilomita ne ba suke maganin zama a yanzu kuka yi lissafa cewa karkashin auren ake samu ne idan ruwan sama ne kaga akwai mun fetu da cikin ruwan sama akwai zinariya akwai bakin ƙarfi akwai daji akwai duk abubuwan arziki da kasar wanda allah ya sa a ƙarƙashin ƙasa daga ruwan sama shi kuma shi ruwan sama zan gaya maka ba zai zo ba sai an yi aure aya sun da wanda Allah ya faɗa a cikin wannan surar da muke ciki a gabatar alam tara anna Allah yuzzi sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rushada فترى الودق يخرج من خلال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابته يذهب من أوسع يقلب الله bi والنهار إن بذلك لآيات لأولي الأوسع wannan Allah ya ce magana yace kai ba ji ne ko ba gani wai baka ga mun muke tafiyar da gajimare a cikin tsawa ko ai kuma wannan in ga gajimare na tafiyar da shi sojojin garin ku ne ko to wa yake tafiyar da shi yace to ba ka gani ba mu muke yin wannan aiki mu muke tafiyar da gajimar sun mai tsalle ku bai bayyana sannan Allah ya tsaye muka sa haduwa yu'allifu shi ne kaunar juna irin yadda saurayi yake yi wa budurwa zuciya ga mutum suna son juna haka Allah ya ce mutum hana tsakanin gajimare da gajimare fa yadda abu ne Allah ta sai mutum da gajimaren wani ya hau kan wani sai a yi barbara idan aka yi barbara Allah ce fatarar wadda sai ka ga ya kuma da bilbilani yana fitowa daga gajimaren yana sauko muku kaza yana fitar muku da tsirrai ni nake yi wani in ji وترى الولد لا يخرج من الكلاب وينزل الى السماء من الجبال ان جناه نفسك سوى كسب بي او ريمك الصابون وهو السبب تدعك تقول كما شكو لي سوى سي سنبي بتنسير لي سوكم التغري نفسك الجرمى سيبك كاو اسكا وارسل الرياء برا خیر خیر سی سائفی سو مطلب سو مطلب اللہ سیون مل کر سو نکل lawaƙi a iskar da take haka barbara tsakanin kuren bishiya ta mata da kuren bishiya na miji ta haɗa sannan sai bishiya ta haifar da ya ta hanyar ruwa banda Allah wa yake wani Allah yake yi wani yana nuna maka wata muhimmanci da yadda auren yake sai mun yi wannan sa'an nan ake samun 'ya'yan itace sannan kuɗi ba mutum saboda duk abin da aka sani cewa mace ba ta haihuwa sai da miji yanzu da idan ta karanta agri abin noma ba ta rana ko mu ɗebo dangin ya ɗaɗe kwawo mata danki hannu ɗaya sai mu tsari sai mu zuba maka a gaban mu sai mu sai ka fitar mana ta matar gyaɗa da namijin gyaɗa ne ka fitar da ta matar gyaɗa da namijin yana ai dai ka san cewa mace ce take haihuwa ko to gidan ma ai mace take haihuwa ko to fitar da matar gida tun da gagarin da asirin nan ga shi nan yanzu an ajiye maka gida ka bare bare ka fitar mana da ta mata sai ka ware waɗannan waɗannan guda biyu mata ne waɗannan uku kuma duk maza ne ga ya ba Allah ya fi ƙarfin ka kenan to sai ka sai ka yadda da shi tun da yanzu Allah ya fi ƙarfin to amma ka shi Allah idan an shuka su ya tsoro sai ya saka iska ya ce ta ciri kudan namijin a je a sakawa ta mata ta wannan iskar sai ta samu barbara ta kuma gida ta mai idan mutum bai malaman agrik a university tun da suna nan ita tambayar su mu da abin da Allah ya fara ke ku kuma ma kina ba da kuma sai kun zo kuna saurari wanda yana nuna maka mai auren shi yasa kai za ka auren wancan Allah ya yi wa mutane da su ci abin su ji daji kai na ka aure yanzu shi ke magana to na ka yake da dokoki waɗancan ma ƙa'idodin da wajen da yake gashi ya san abin da yake bi yake da na ka saboda haka na ka aure yanzu ke son ka auren a kan shari'a yadda Allah ya ce ka yi ka yi shi haka shi yasa duk wanda zai bi ƙa'idar to zai samu albarka da za ka cikin wannan gidan da muka ɗiba muka ce gashi da za ka ɓare ka jefar da za ka ɓare ka jefar to ko ta tsoro da ya ka ci amfani ka tunda ba ka kula da ita ba ko to kai dambe ka auri mata kuma ka haifi na muka ka jefar da ɗan ba ba za ka ci amfani ka ba ko za ka ci amfani da to da kuma abin da suke yadda kin wancan gida an jefar da ita ko ta haihu ko ta haihu ko ta yi kyawu ko ta yi kyawu an dai jefar haka wasu suke wallahi idan suka yi auren suka haihu da su da ƴaƴan duka sun jefar ne kawai da aka je za a ke fata wa wani ƴaƴan marasa amfani ubangiji ya ce ku yi aure na ɗaya shi daga cikin manufar sadar da umarnin Allah na biyu daga cikin manufar auren shi ne ittiba'ul mustafa sallallahu alaihi wa sallam shine biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya ce annikahu sunnati aure sunna ta wa man ba an sunnati wanda bi yake a wannan sunnar tawa falaita ta mai baya tare to kaga abu biyu kenan daga cikin wani farko amsa umarnin Allah na biyu biyayya ga annabi sallallahu alaihi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan da aka ga aure sai ya a cikin ba abin da zan Allah ake ba kawai inda za ka iya gane cewa ana yi wani abu mai kama da addini a cikin auren wani ko ana yi wani abu wanda yake shi ne addini a cikin auren kawai shi ne ka zo ranar ɗaura auren a nan zaka da ana diga liman ya zo ana neman waliyin mata ana neman wakilin nufi a zo a tambayi ka lafiya lafiya tsaro lafiya to idan ka cire wannan sauran duk hayaniyar da ake za a zai su ba addini ba ba shi ne ya umarni da shi wannan kadai da ake a masallaci shi ne daga an fita kowa ruwan da yake gaba yadda ya gada to shi yasa idan sahabban annabi za su samu sabani a badar ko a hudu Allah ya nuna musu sun yi saba wa manzo a rana daya har a cikin nasara a kansu idan wannan zai faru to mu kuwa a cikin harkokin mu sau nawa muka saba wa ta'ala mu faɗa mu kan da su sau ba a san ma iya sarrafa to in ka ga auren ka ya ke albarka kuma da kai da mata biyan mu da ba ke da juna bayan da ku duk kare ne da kuke kai kun yi kai a baya yanzu dai Allah ya zai da ku da kana nesa da ita ba a angon ku take ba sai ta kai in za ka je wajen da zai kayi kwalliya ita ma idan za ka fito ku wajen da zai kayi kwalliya yanzu duk wannan dokin ya tsare da kuka zo yin aure sai kuka ta sa'a wa Allah sai aka haɗa ku a ɗaki ɗaya to ba ku abin da zai faru sai zurutun ku ya dawo sai ya rinka haɗa ku da ba da kuna nesa kuna cikin juna yanzu kuma ga ku a kusa amma faɗa kuke baya faruwa ko yana faruwa da Allah kuka fi da ya Allah ka fi kamar yadda ya haɗa dajuwaye a kan amma kan da kai masa kuka ke kullum rikici ta da naka ga shi dai da a nesa take kai ma a nesa ne a buga waya

wallahi ka kiya in dai kana da wallahi lafiya Allah ya kaka zauna lafiya ka kiyaye Allah in kuma ka ga dama ka ce ba za ka kiyaye Allah ba za ka saba ba za ka yi da ga dama tun da yanzu wani garbi ne kawai yake magana da kai ni ke ne ka yi watsi da ni ka ce garbi ban za ka yi mu kawai ba zan ba zan ba ne ba zan ce ba ba za ka ji ba za ka kawai ko gaskiyar ka kuma lokacin da za ka girba ba ma nan yi wallahi wani ma sai ka matar ce duk abin da yake fita karfin ka wallahi a ɗaki ta gida ne wallahi ka kiyaye kanka da rikin gaya wata Allah ko Allah ga ma da gaskiya wallahi nuna da cewa wallahi kiyaye kanka da rikin gaya ni ba ka aure da annabi bai ba ba ta a sai رجل الدين يسلم فليتق الله في الشهر الثاني يجي طورا الله أكبر طورا ربي الدين كو تتعي أما طور كاي طور يسلم أو تمتعي مكة الدين دا مطلسين كذبات مطلسين يجي طورا الله أكبر طورا ربي يبدا الله في طورا ربي الدين يبدا طورا ربي الدين يبدا طورا ربي الدين da yawan ba su da wannan ba su ma san shi ba balle su auren a gina auren wai a kan ka yi in kawo da cewa ya tsaro auren su a waɗannan abubuwa na bani adam shi ne tsare tsaro ka tsare tsaron ka ma'anar tsaro shi ne kwayoyin halittar ka kake tun da yanzu kowaye daga cikin mulkin yana da tsatsar haihuwa in dai ba Allah ya yi shi makarara ba to amma ya'yan ai suna tattare da shi Tabbas ne da fitowar su ba a samu idan ake auren su an fara tare da sabab na fitowa shi ne ta hanyar jima'i waɗannan ƙwayoyi na halittar za su biyo maniyyar mutum fita sannan Allah ya fitar maka fita. to ana son wannan tsaro ka tsare shi kada ka fara yin zinace-zinace kana take kwayayen halittar a mahaifar da bai halatta ba za ka jawo al'umma bala'i za ka saka al'umma cikin abin da bai dace ba domin za ka haifar musu ƴaƴa wata kila mara بقاء بني adam shi ne wanzuwar 'ya'yan adam yana faruwa da shi hanyar kawai to ka zike da kafin matsayin tsarin gwamnati sai ka cika abubuwa guda dan amsa kiran Allah dan biyayya ga manzon Allah dan tsare Ya sa kake yin aure sannan abu na kuma shi ne shirin gwamnati wannan tsarin tsarin Allah ya faɗa yana cewa وأنشأكم من الأرض الذين a لكم كذا وتأمركم فيها na ajiyarku daga cikin ƙasa sai na rayar da kuma a cikin asaliyar daga ƙasa muka fito tun da annabin adam shi ne baban talikai shi kuma daga tura daga kasa Allah ya kan sannan kuma mu sai aka fito da mu daga wajen sannan kuma sai ya zama da cewa Allah ya saka mu a kasa yana rayar da mu a cikin kasar mu kuma muna rayar da kasa domin akwai rayar kasa rayar kasa da ilimi rayar kasa da masana'antu rayar kasa da al'adu masu kyau raya kasa da addini bunƙasar da ita da masana'antu da ilmumukanku da sauran kuna rayar da kasa to wannan abu na turkiyar abu na biyar daga cikin makasit na auren shi ne takfiru zawajin umma ku yi aure saboda al'ummar ku yawa da yawa kasashe suna daɗa da al'umma wani lokacin za ka ga cewa sai a ce al'umma ta yi yawa ba al'umma ce take yin yawa ai duk al'ummar da kai Allah ya fito da ita ya fita da ta yi yawa so akwai wani albarka da ya zama sai dai in ta yi watsi da kanta amma cewa wai yi yawa wai za a cinye arziki na gaba da asami to da ba kai kake arziki kai yar kwakwalwar ta guntuwa da ba ta iya gane maka gadon bayan kowa ya cikin wani yanzu baya iya ganin gadon bayan sai dai kawai ya san yana da baya wannan sai dai in ka tura wani ya duba ta wannan jabon ba a aiwatar da shi saboda ba ka iya ganin bayan ka to kai ne za ka zo ka tallance cewa mutane arzikin ko Allah da ya Allah shi ne zai iya tantancewa mutane yanzu idan ka ɗauki in yawa yana kan talauci da ya kamata ta china mai talauci da yanzu kyau ake sun fi kowa yawa to idan sun fi kowa yawa yanzu mutane daga inda ba su da yawa suke tani su je wajen masu yawa kuma su samu arziki su je su dawo to ina ma'anar wannan mutane babu ita ke da ko tun da biliyon mutane sai da ba su rasa abin da rasu ba ya zama zo ƙasashe ma kai da ta fara musu barazanar wato ita ce ma kan gaba wajen sana'o'i da bayan gaba tun da yanzu har haramin da za ka saya a maka ka ɗaura don ka je ka in ka zuwa za ka zama yin cewa sai da kuma ba ta sallah da yawa daga cikin su ba ta sallah da ina magana wai yawa kai dai ake ba wa da ɗaya kai na nan kai zuwa shekara arba'in nan ta talauci take ba mata amma da suka zo suka tsaya shi ta yanzu haka ina gaya muku da gwamnatocin kasar nan da gaske suke suna zo a kashe talauci da ba wannan samun da su ɗauka wallahi ba kaza su ɗauka kuma in muke yi magana a ce mu gardawa ne ba da malaman arabiya suna da farfesas ba su tattalin arziki har yanzu ba su gano mun hanyar ba suna da zuwa jami'ai amma har yanzu ba a gane ba mu mun faɗi talaucin da yake zuwa kuma mun faɗi maganin ko a bara da mun faɗi gwamnatocin da ba su aiki da shi amma in za a aiki da shi ina gaya maka maganar talauci ga ita ƙasar nan banza sai dai in kawai ba za su aiki da shi ba sa son jin aiki da shi saboda kullum ba sa son su huta kawai sun fi zon ku yi kyau a sun makale wa man fetur da haraji a nan suka tsaya suka tsaya ku yi ta wahala kuna saba musu kuɗi su ba za su buɗa muku hanyar da za ku samu arzikin musu amma ana yadda muke da makekiyar ƙasa da albarkatu a cikin wannan ƙasa noma kawai da sauransu in ba a zaune mana gindi ai wacce sun ciyar da wasu ƙasashen ma ba da zaune wallahi billahi kake ciyar amma ba za ba sai mutane su zama muku jawabi ko ya kasa hula zanna ya kasa ka zanne a ta muku rantsuwa da ba ta da kai ba ta da girki to daga idan yawa da ake ganin wani shi ne zai kawo talauci to da ya kamata ya rubuta na ya zama ba ba a sakin da kake ba ko ka ji ba da kai duk abin da kake bukata duk abin da kake bukata mutumin da zai je ce da zai shiga shago wai an ajiye samfin zai kawo samfin da idan kana so ka ɗauki kamfani ka ɗauki ilmin da ake so a maka a yi kuma a tura ba amma ana ta zan kuma zage zage ba gaskiya ba da ayi wannan ana cewa mutane a da ba shi ke yanzu ko nan wannan wannan kogin nan ɗaya eh nan ko shi wannan in aka tsaya aka ce da gaske za a yi mutane za su gani za su za su za su amfana kuma wai in an ba ka kuɗi don kai noma wai ka kashe kuɗi duk gwamnati ne ta gada wallahi ya ka gada ma ba ka isa cin kuɗi ta wannan wallahi ba za ka ci kuɗin gwamnati a banza ba su gada ma ba ne wai ka ci kawai shi ke yanzu an ba ka wani abu ko kai da minista na noma shi ke nan ka lalace wani kyale ka ake wallahi kyale ka ake kai talaka yanzu da har lambar wayar ka sun sani sun kai magana masu zai shi ne wai wannan da zai sa sai wanda za a idan an ce ana son a tsere wannan tsamani kowa ya yi amfani ai shi ke inda ma da waɗannan mutane ba labarin da ake ba ga cewa gwamnati za ta ba ka kai ka yi noma da ya yanzu abin da za ka iya ce ka ce wanda zai ishe ka ce sauran kuma gwamnati za ta ga yanzu kayan noma ma ya ana kare da kai aure tattali ne na arziki saboda ka manzo Allah ya daga cikin manufar aure shine a yawaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi tabarwa da waruda da waruda fa inni mukasirun ne inni mukasirun dan biya bikum yawm al-qiyamah ku hayayyafa ku yawa zan yi yawa da kuma zai al'ummar ta ta shi gaskiya amma ana gaya muku al'ummar da duk ta yawa sai ta haɗa ko dai ta haɗa abu uku duka ko kuma dole ta ta abu ne abu uku shi ne addini shi ne ilimi shi ne sana'a ko ba ta yi addini ta rike ilimi tana yin sana'a su za ta rabauta ke za a ce na ai bawai bawai gwamnatin ta dogara da maganar addini ba amma ta dogara da cewa kowa ya bi doka kuma sai an samu ilimi kuma ta yi sana'a shi za a kere kere a yi nisa a dukkan masarautar sun yi nisa to nan ba haka lamarin mutum gwamnatoci kusan ba su damu da mutane ba duk zance ne a baki kawai ta gaya musu abubuwa ana cikin abubuwa da musu ke ta lokaci ba yana da bai da Allah ana cewa lokaci ya tsara kuka shi muna kan lamba na biyar ah, misali wurin suke guda goma sha biyar amma zuwa kan nan ba da ke sauran guda goma ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayen ka mafi azanci da wanda ke ba da kai wannan gari na muna roƙonka ya ƙara masa tsaro Allah ka sa albarka a cikin gari Allah mutanen garin ka su albarka Allah waɗanda suka da gaba Allah marasa lafiya ka warkar da masu lafiya ka ƙara masu lafiya dan da ba da shi ba roƙon Allah ka ba ya Allah ba su da wata ya da fitina ko ta shi ba kan mu shirya da mu da mu shirya ba Allah ka ba mu Allah ka karbo mu ko roƙon ka ya ko kai mana azumi da cikin kiyama ba za mu iya ba kai ne da karfi kuma kai ne mai dabara kai ne da Allah ka yi san mana da jama'a mana bakin shi da daban da kake so su cuce mu Allah ka yi da su ba shirya Allah muna ka wanda ta hawa da aikin hajji da wasu hukumomi na ɗaukar da sauran waɗanda kuma suke wato traveling agent waɗanda suke agent agent masu harkar ubangiji ka warware musu wannan matsala ya Allah ka sa waɗanda suka biya su tafi Allah ka sa dukkan wannan matsala da suke da suka Allah ka warware ya Allah muna roƙon ka ya Allah matasan ya kai ko da kobanin ubangiji ka shirya da kwanan su da zai su amfani su ya da lahiyar su ya ya Allah dukkan al'umma mu suna da bukata wa suka san irin bukatun su ya Allah ko kai da kake irin bukatun su ya Allah ka biya mu ko bukatun su ta Allah ma ta da duniya ka kuma ku da su da su da قال ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين